Masu wurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na duniyar wasanni. Kuna tare ne da ni awwal yau daga nan sashen Hausa na Arafai. Shirin duniyar wasannin ya kai ziyara ne gidan kallon kwallon kafa da ake nuna wasannin League na Turai a garin Maiduguri a jihar Borno, Najeriya da ke fama da hare Boko Haram. Akwai muhawara da shirin ya haɗa tsakanin magoya bayan ƙungiyoyin La Liga da kuma Firimiya. efe Cup ma da Allah ya ramu da su sun zo Boston nas saboda matan mu ne mun saba eh, man nina da uba confidence duk wanda ya ci na Ingila rama ayi sannan a cikin shirin za ku ji yadda hankalin matasa masoya kwallon kafa ya dawo bayan dawo da nuna wasannin turai a gidajen kallon kwallo a maiduguri da aka haramta a baya saboda barazanar hare-haren boko haram kamar da yadda kwallon kafa ke jan hankalin matasa a wasu sassan najeriya haka ma matasan maiduguri a jihar borno da ke fama da barazanar boko haram a baya can dai matasan na tsoron hada taro da sunan kallon kwallo saboda barazanar boko haram amma yanzu hankalinsu a kwance inda suke kallon wasanni har sha ɗaya na dare nan filin kwallon kafa ne na el kanami da aka ware wuri na musamman domin nuna wasannin turai na shiga kallon wasannin a lokacin da real madrid ke buga kwantan wasanta da valencia yadda kuma manchester united ke fafatawa da san etienne a gasar europa league makonni uku da suka gabata ko matasan na cike da fargaba yayin kallon wasannin na ga kana kallon kwallo eh, ina kallon kwallo masu valencia da madrid dan gidan bolle muna kallo kuma akwai peacefully ba masifa ba komai yanzu har sha biyu muna kalle bola gidan nan gidan na samu zaman na fi alkalami muna kallon wasan ba komai jami'ai tsaro ba sa damin mu ba fada ba komai aka fiye gani wasan mu ya sunanka na an gume na ma'audu da bulki o ya wasa wasa yana da cikin kiwon muna kallon wasa da lafiya hankalin makwance kullum kullum haka ne kallon wannan wasa cikin hakuncin alhalimin lafiya tashi lafiya to duk da dai ana kallon kwallon cikin kwanciyar hankali amma kuma ana caja mutane saboda fargaba jimu hamza shi ke da gidan kallon kwallon a filin na elkanami saboda tsaro muna da yara masu aikinmu muna da skyna kagan duk wayannan wannan cikin suke yi akwai guda biyu a ciki ana zanne da skyna da akwai masu bayan aima da skyna akwai masu caje kan mutum da hannu kuma mutane guda shida suke min aiki a nan a ciki kuma akwai mutane wanda suke shiga kowa bayan da ya shiga kowa ana bibi ana dudduba bayan da an gama cekin nan saboda ina da sauro mutane suna mun aiki mutane a 21 ne nawa ake shiga kallon wasan naira 50 sun bai kaɗan ba? A daidai ne, saboda jama'a ba kuɗi a gari. Cin kuɗi ya sa? Eh, eh, naira hamsin, da naira talatin ne. Eh, can da ya kaji da ba a shiga kallon wasa? Kai, ba daɗi. wallahi ba daɗi saboda yana raya mutane yanzu bol da ake kallo shi yake kawo mutane mora akan cewa gari yayi kyau suna jin daɗin gari sun manta da wahalan da duk suka shakon suna manta da tunani na lura dai yawancin matasan maiduguri magoya bayan real madrid ne da barcelona akwai kuma magoya bayan manchester united da arsenal da chelsea kuma na ji ta bakin su a muhawarar da na hada tsakanin su Da farko bari mu fara da magoya bayan Real Madrid da Barcelona manyan kungiyoyin gasar La Liga a Spain. To zan sun ji suna. Sunana sunana Baba Gana Mustapha. Eh, sunana Haruna Musa Faron Mafoni. To eh, Baba Gana kai dan support ne. Ni dan Barcelona ne. To kai kuma fa? Ni dan Madrid ne. Ya wasa. Eto eh, wasa gashi ya kasance yanzu muna buga kwancinmu da Valencia an ci mutu 0 a cikin minti takwas amma wasan Allah yadda za mu yi winin wasan nan. Dan Barcelona ana cin Madrid. Eh, ana cin Madrid mu a wajen mu kuma mu zo a dawa ne kuma insha Allah Madrid ba su ci wannan wasan ba. Dan Madrid kana ganin Barcelona idan kuka yi losing wannan wasan nasara ne Toto suna son mu yi losing wannan wasan saboda su rage point da mu amma mu kuma mun sa a gaba muna da kunce guda biyu in muka ci wannan muka ci na gaba za mu ba su 7 point dan barcelona ka hakura da liki a ah, ban hakura da abin da zan ce ma kuma za su yi matin nan kuma still za mu je gidansu mu ci su kaga za mu ba su gab insha Allah ni ban ci hope akan liki nan ba na kan ta kare musu ba su da rabon kowane kofi sai dai kings cup shi ma ba za su iya ci ba mu ci rabon ah, ba mu ci rabon mu ba ai nan a gidan mu face ne cin ci mutuwa amfana za mu ci su insha Allah. Ya kuka fuskanci barazana na tsaro a Maiduguri? Eh hankalin mu a kwance da abin da yasa a garin nan gaskiya mun sha wahala har ta Allah. Sun sun karo mana incin mu suna bari mu muna kallon mu. ba abin da zai dauke mana kewa da wuce kwallon. Haka ne kallon wasa da yake wannan shi kwallo nan yana sa hankalin matasa ya kwanta kuma hankalin matasa kwanta gari shi na hankali ya kwanta saboda haka shi yasa muke jin daɗi muna annashuwa da komai kwanakin ba baya an hana amma da yazo aka yi mitin da yan civilian jita ba kowa aka zo aka sasanta ake kallon wasa yanzu har sha biyu za a tashi wasa ba komai haka ma mun yi muhawarar tare da magoya bayan manchester united da arsenal da kuma chelsea ya suna na abba gwani lamino kai magoyi bayan chelsea Kai fa? Maina Ali, an fi sani na Maina Vieira. Eh, Arsenal. Eh, eh, ni magoyin bayan Manchester ne. Sunanka? Sunana Kanu. Ya wasa Wasa ya yi mana yadda muke so. Kuma yana da confidence zan ci AFA Cup, Carling Cup, Premium ma da kawai dai. A'a, Premium ba zai ci ba. Ba shi ba Premium, ya makara yi. Sai dai ya magana FA Cup ni a nawa ganin efe Cup ma tun da Allah ya hada mu da su gani nake sun zo Boston Nas saboda matan mu ne mun saba eh shi ya riga ya faɗi cewa ra'ayin shi ya faɗa amma ni na da over confidence duk wanda ya ci na Ingila rama yi. riji su nake a su dukkan su rawa suke in ba ka ni na san inda cup zai tafi na san na da baki shi wannan kofi haram ne bai da bakin magana <laughs> amma ni kam bai sai ce ni kofi haram ba ai wai me ya faru da ku ne a sanan wallahi yanayin bol ne kasan bol ba ta yi da duk inda ka dauki kana cikin masu zargin coach a ni bana zargin coach a kullum ni bana zargin Binga ya ci gaba da aiki wallahi ɗari bisa 100 na bayan shi me yasa abin da yasa ɗin shi Arsene Binga shine Arsenal wallahi Arsenal Arsene Binga na barin Arsenal sai sun fara taɓa abun da Manchester suka taɓa bayan tafiyar Alex Ferguson eh. dan yiwu, ana ganin da kyar ma yanzu za ka iya kai gasar zakarun abin da yasa cike ganin da kyar har yanzu ni Mourinho sabon karɓan aiki na wajen shi kuma in sha Allah muka mar uzuri shekara ɗaya zuwa biyu sai kowa ya ce wannan Manchester Manchester ne in an ci ga Manchester gaban ka zai faɗi amma Chelsea aka kore a wannan din kaga yanzu da kake tambaya shi ya dan firkitawa da ya ji ka kama sunan Chelsea ne duk wani dan Manchester shi ya riga ya faɗa su duk wanda ya ci na Ingila rama waye na riga na zama uwa da uba kobi har ai zamani ana magana abin da ke faruwa yanzu ba da ba to abin da yake faruwa ai a yanzu zaka duba da duk wasa buga duro a ci ne amma yanzu Allah ya fara bani nasara ina ci da ɗaya nake ci na zo ina cin biyu uku hudu to insha Allah haka suna gani lumbu lumbu tarka kai ne ko bin ma suka sake kar suka sun bani bawin goma sha hudu an san kullum duk shekara sai ka je gasar zakarun turai amma fita wuri ake ma kar ka damu wannan alkawari na tun daga 1996 a samin ga dauki asan zuwa to date ban kwasa zuwa Champions League ba kuma amma ba ka ci ba a cikin tafiya akwai don mun bukatar mu daman kuɗi ne da mun faɗa board of directors namu su faɗa su sun ce damuwar su kuɗi kuma Allah yana ba su kuɗi idan don kofi ne gaskiya supporters sun ji son kofi to gashi yanzu muna kallon kwallo a nan cikin garin Maiduguri can da kuka kuke fama da rashin kallon saboda barazanar tsaro eh gaskiya kan mun fuskanci abubuwa da yawa duk da dai mun zamuna cikin eh, zulumi da fargaba da wasu abubuwa amma duk da haka dai wasu wasanni muna yawan kallo a gida amma gidajen fim kan ba mu samu fita waje yanzu hankali ya kwanta ke alhamdulillah alhamdulillah hankali yanzu hankali ya kwanta yanzu ga hankali ya riga ya kwanta insha Allah muna kula da komai amma muna tana wanda ke Abuja mu bi mu kwanciyar hankali ba saboda yanda abubuwa suka canju yanzu komai dare da da karfe shida mun riga mun shiga gida amma yanzu zaka zauna angon ku har sha biyu har karfe da kai ma security kanka ne mutum ka ganshi angon ka baka yarda da shi ba zaka tambaye shi me yake ne ba kuma tun kafin ka shiga za a caje ka ga da me ka zo in an ga ka zo da abin da ba a yarda da shi ba za a duba a gani an tabbatar ba wani matsala a tafi in ma da matsala mu ma ba za mu barka ba za mu rike ka mu ka da security kai ga yanzu misalin karfe nawa kuke kallon wasa. misalin karfe bakwai saura kwata muke kallon wasa yanzu kuma misalin karfe bakwai da minti ashirin haka muke maganan nan kuma yanzu ko sha biyu za a kai za kowa kawo karfe biyu ba tantamai Allah ya so ya yadda za mu gama lafiya mu koma gidajen mu lafiya kuma ku kwance hankalin mu a kwance idon mu biyu kwana muke mun saba kuma hakan shi ya fi mana sauki matakin sassauta dokar hana fita ne dai ya taimaka wa masoya kwallon kafar samun walwalar kallon wasannin har a cikin dare na ji ta bakin kwamishinan shari'a kuma na muhalli a borno barista kaka shehu lawan ba mu hana mutane shakatawa ba amma shakatawa da yake da ma'ana kamar yanzu hukumar kwallon kafa na elkanemi warriors suna da wajen stadium na kansu kuma idan ana kwallo matasa suna taruwa su je su more wuraren shan giya idan mutum shi mashayi ne ba hana shi ya sha giya ba amma an ce je inda gwamnati ta keɓe saboda shan giya shine barkin soja barkin 'yan sanda ko kuma wani wuri da jami'an tsaro suke Masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani karon idan Allah ya sake haɗa mu yanzu a madadin sashen Hausa na Arafa ni awwal yau ke muna fatar kasancewa cikin koshin lafiya.